harshe ke fitar ni da kaina na shiga damuwa bayan abin da ne maka a gaban bakuwa na san ban kyauta ba na wulakanta dan uwana a gaban wani da alaka ya hakuri na shiga damuwa sosai na san na yi kuskure kuma insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba ban fahimci abin da kake so ka sanar da ni ba za ka san haka idan lokaci ya yi ai kamata ya ka daraja shi a gabanta ba ka tsaya tsayuwar daka ka dinga neman ka wulakanta shi a gabanta ba ga wannan na san za yi maka amfani ku wai dama haka yarinya ta iya kashe kala ce matuka wayo na yi gamo subhanallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ke ce ko kuma wata ce daban ni ce bana dama haka cike. yaya me nayi kuma Allah ka kire na mun hankali tambayar ki nake ke ce ko kuma wata ce daban take mun gizo ce mana Akwai dama haka yarinya nan ta iya kashe kala lalle na yi dace matuka me ya faru ya baka gaya min laifin da na yi maka ba <laughs> ramawa ne saboda tiran da kika zo cikin gidan nan ni ma da na fara ganin ki tsorata ni kika kin gani ma na rama tsorata kuma sosai yayi tuna za a yi na tsorata ka bayan ni ce a tsorata tun da na fara ganin ka har yanzu zuciyata a tsoraci take da kai ya za a yi na tsorata ka amanar so akan damka ya hakuri dan Allah ki yafe mu na miki alƙawari ba zan ƙara tsorata ki dan Allah dan Allah ka tausaya mu ya sa ka durƙusa a gabana bayan ni ce makaskanci a tare da ku amma za ka durƙusa mu yanzu idan wani ya shigo ya ganka anan sai ya zata wani abu ne dan Allah ka tausaya min ka ya hakuri ya isa ya isa ka ki ƙara irin wannan maganar zilihat ina so na gaya miki daga yau ki ɗauki kanki a matsayin mutum mai daraja a cikin gidan nan kamar yadda muke gadara da cikin gidan nan ke ma dole kin zama yar cikin gidan nan zaki yi duk abin da kike so a cikin gidan nan kin ji na gaya miki kuma ina so in sanar da ke ci na rike amanar su ban fahimci me kake nufi ba lokaci zai za ki gane abin da nake nufi Zuliyar. Sorry, na yi mantuwan abu guda ɗaya kuma muhimmi a gurina. ga wannan kuɗin karɓi mana yaya wannan kuɗin fa nan ne na baki na sai sabulun wanki wanki kuma wanki zan maka Bani za ki wanki ba kanki nake so ki wanki ni yaya ba ni da kayan da zan wanke kayana guda ɗaya ne wanda na zo da shi kuma wannan kuɗin ai yawa na san baki da kayan mai datti da zaki wanki na baki ne ki sai sabulu ki wanke zuciyarki ko zai rage miki raɗaɗin ɓata miki ran da a baya da sabulun za wanke zuciyata alhamdulillah na ci riba tunda na faranta miki rai a karo na farko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 amanar so amanar assalamu alaikum wa alaikum assalam kai dade ga shayi na ka maka saboda naga kamar yau ma baka zo da shi ya naga kai shi ba komai matsala ce ta cikin gida Ba ka tsafe nake son yi maka kosai a cikin al'amuran rayuwarka ba, amma a haka nake a rana ya kawo kaina, saboda bayan da za a yi a ce kana cikin damuwa na iya aiwatar da abin da nake aiwatarwa a cikin kwanciyar hankali ba. Wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da na wajabta wa kaina domin faranta maka a kowane hali. To, ah, wancan karan da na gaya miki abin da ya sanya ki ga na zo ban zo da shayi ba. wannan karin kuma ina da damuwa ne gaskiya na mahaifiya ta laifi hakan ne ya sanya wannan karan tana fushi da ni wata dafa min shayin na to da shi ba shi sa kika na zuwa fushi yau subhanallahi alhaji kai kan wani laifi kai wa hajiya take fushi da kai assalamu alaikum amma alaikum assalam amma shi kina nan kina kokarin dora girki eh Lai mutum ɗazu nake ta so na zo na baki haƙuri na yi zaton ko bacci kike yi. Dan Allah umma ki haƙuri akan abin da ya faru ɗazu. Na san duk a dalili na ne. Dan Allah ki yawa. Haba Zulaiha. Ki ja bakin ki ke shiru akan wannan maganar. Ai ke baki da wani laifi. Saboda haka babu abin da ya dame ki a cikinta. Shi wanda ya san ya yi laifin a cikin abin aikin ga ya gane kuskurensa ya kuma zo ya bani haƙuri. Ya nemi yafiyata na kuma ya fi masa ba komai magana ta wuce ka jin wannan magana kin ji insha Allah yawwa to umma yanzu sai na taya ki hada abincin ko umma na ga ranki har yanzu kamar baki wuce ba dan Allah ki haƙuri umma ba komai zulaiha kawai dai wani hukunci ne yake wanda bai mun daɗi ba saboda ya yanki aliyu na saba ina dafa masa shayi kafin ya fita ofis da shi yake tafiya to amma wannan karan ban yi masa hakan ba kuma na san shi ma yanzu yana cin ofis yana tunanin saboda laifin da ya min ne har yanzu nake fushi da shi ban huce ba shine abin da nake jin ba daɗi to umma yanzu me zai hana a dafa masa wani ko ni ce ma sai na dafa sai ki baya a kai masa tunda na ga aini ce komai ni na bata wanda ya bata kuma ai shi ya kamata ya gyara ko na fice ce mai ki bar maganan nan ta wuce haba zulaiha to umma me zai hana tun daga ki ai sai ki koya min ki bani duk abubuwan da kike hada masa sai na hada masa ila ma idan na yana ya fina ki daɗi to shikenan babu matsala tun da haka ne ai babu wani wahala matso kusa sai mu yi yanzu ɗauko duk abubuwan da ya kamata a cikin gurin ki matso min da shi nan. Ana yanke? riso a akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. amma na riso, amma na riso. matsala ce ta cikin gida da ba za ki iya sanar wace ce ba ni ta shafa ba ta shafi rayuwarki ba eh duk da haka amma a tunanina abokin kuka yake faɗa wa mutuwa wala Allah ina da shawarar da zan iya baka Amina kullum na gargaɗa ki ki tsaya ki na ma'aikaciya ki aikin abin da ya shafi ofis amma ban da abin da ya shafi rayuwata saboda ko ba komai irin abubuwan da kike yi suna neman sama shari'a gaskiya dama Allah so ne muke magana yanayin shiga da irin yanayin da ke magana da sauran abubuwa bai kamata ba a matsayin ki na matar aure ya kamata wannan magana ta kau ki tsaya ki abin da yake gaban ki gaskiya <laughs> Allah sai a da kenan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 so a kan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so ah, amanar so amanar so yani yani yani yani a'a mana mana an shigo kenan kun zo kun yi lakurku ai dama kai miki ta jira ka shigo koyin faɗa iri akwai labari kai alhaji ni fa gaskiya ba wani inda za ni saboda yanzu duk inda muka je ma yan sa ido suna nan ba su da aiki sai zaman layi kai guys ya ne yana kuna mun wani irin kallo ne ko da yake na san ba za ku fahimci abin da nake nufi ba ni yanzu da kuke gani na Allah Allah nake na koma gida don ni na rage yawan ta zubar gaskiya wallahi kaga bawa ba fa cikin layi bane za mu shiga kasan nan angon mu yake dan yin wani biki kuma wallahi akwai sabon yan hannu dan na san ba za mu kasa samu wani za mu kama tasha da su ga mutanen mu kun ga ba dai zancen mata kuke ba wallahi ku je ku ta yi ni yanzu an kawo mun kaya har gida alhaji kaya kuma me kake nufi ne <laughs> ku dai ku bari kai wata tsaleliyar yarinya ne parasol ba platana aka ɗauko aka kawo ta cikin gidanmu kuma wallahi wani yarinyan ko na san da biyu ni kawai aka kawo yarinya na danna daina tsalle-tsallen nan da nake rashin jin nan so suke a rage alaji shi yasa aka ɗauko ta aka kawo ita kai haba zaidu gaskiya babu amana ta ni din fato ka san fa yarinyan nan fa yanda ta kware maka fa idan ka je ka ɗebo fureje ka kawai ne kake zuwa ka je ka rage ta <laughs> kai baba ba wata amana so ƙarya ce wannan ta nan me ta nan banza abin da nake so da kai kai tunda kana son ta nan wallahi kana ban ma ita ni da na samu wannan yarinya tsaliliya yarinya kana ganin ta kamar jini zai fito a jikinta inda ka san fa irin matan nan da ake faɗa tarihi fa na hurul aini fa haka take fa to shikenan mu mun ji yanzu dai ya za a yi ka ban mun ni je kana ban mata ni yanzu ma shawara shine za ku iya zagaya layin bayan can naga ana biki ku ci gaba da tashancin ku a amma ni na sauka na pitch yayi yayi yayi yayi yayi yayi yes yes yes yes alhaji Mr. Mo Production Jigawa. Anan ki buɗe idan ki kalli masoyinki na gaske. Na'am. Iya kalamai. su mota ba sa daga cikin abubuwan da suke bayyana soyayya ta gaske. Tarayya ki da na'ima ita ce ta na dama nan gaba. Ba zan yi wata da dama ba. Don ni ma ba kaunarsa nake ba. Hakan ai yayi tsauri da yawa. Komai kika faɗa ba zan ga laifin ki ba. A shawarce ya kamata ki haƙura da kowa ki rike faruk shi shi kaɗai. Ba abu mai sauƙi ne na rabu da na'im ba. ki. Har yanzu ban ɗora mijina a saman ka ba.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 bai yi ki tsakani da na'im ba duk abin da kike zato tsakani da na'im ba haka bane sassauta kalamanki idan ke yar halakci ki kona mu bani baki Storia Scriffly Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Name? No. me ya kafa kirana kaddara wallahi wa inna ilaihi cikin ɗakin kwanciya ta kan tufa ta suna cin amana ta wallahi na yi nadamar tare ki da yayi aliyu na shiga uku na lalace bani baki wato lubna duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya ke na ƙara kama ni. Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan. Abin da ni ma nake faɗa masa kenan. Amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa. Na gaya maka cewa ba zan baka auren 'yata ba idan ka ga libuna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba. Haba Alhaji. yanzu da ban duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta ke mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke karo da karo sai rago ramin kura sai a yanta kwakiyar duniya sai a cikin kasuwa a ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya babu shi rayuwa da tarko ina son ki gaya min menene sana'ar surprise a wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki a yanzu haka ma yana sana'a ranar ta kafinta Ka Kafinta? Make makin raina da kafinta ne. amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambanta tsakanin aya da tsakuwa a yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakinsa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a bude da shi ba rayuwa da tarko ya na ganka cike da farin ciki ne wala na wata dukiya na samu wallahi na dubiya gaba daya sake gare ta. In ka auro ta ina zaka ka aje ta. Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka ka aje. Au kangon ne? Rayuwar tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wala ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani wallahi ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar ba yar wasan kwaikwayo. Eh ita, kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin shanun Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan muku shararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni wanda ya dauki nauyin wannan shiri AAC ko confirm wa alaikum salam kin ga ana rana ki shigo in karasa ni kai ki gida ya hakuri sai dai ban gane ka ba mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 da rabi na dare wanda take ka buga a jihar Kano ina karatun dental surgery technician a gaskiya muna da ƙwararrun malamai da kuma kayan aiki na zamani malamanmu suna samun goyon baya daga hukumar makaranta domin ba mu isasshen ilimin da ya kamata karatunmu nau'i iri biyu ne zuwa uku muna yin lectures a aji sannan practical session da muke zuwa asibitoci a cikin gari muke da wata tsinaniyar kake waya da har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce gaskiya da hankali kuwa ba ni da hankali ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinaniya shegiya a nan a kwance ina so sanar ki shi tarki shirki nan da wata daya kana tare da kai shine mafarin sirrinka bilkisu kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrin ke da na sani idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani sai da duk hukuncin da za mu ɗauka mu ɗauka daga ni har ke na tare da kai na samu labarinka an ce ba ka da wasa akan aikinka kaga wannan so nake kala dattan min da shi to noman ne gwarzon mawaka mawakin da ake yayi gabas da yamma sannan kuma me Allah shine mai zama. wannan gaskiya ne ga wanda ya gane hakan ba a'a wannan ba hujja bace idan ba wakar ka ba ba na sauraron kowace waka idan ba wakar ka ba ba na jin daɗin kowace waka idan ba wakar ka ba ba na kallon kowace waka a matsayin waka na tare da kai dan Umar UK Multimedia Presentation na tare da kai A story of a young man newly married to a young beautiful wife. Wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him meeting with other ladies outside and asks her friend to take him. Na tare da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zai ji haka? gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman aikin banza aikin wuta akan irin wannan matsalar kike ta da hankali da zan iya daukan kowane irin mataki akan umar UK, wallahi wallahi ba zan kyale shi ba shiga zuciyar matata shine sa dole umar uk ya karɓi horo mai tsanani daga gwamnati Na tare da kai bai soya ga kai kuka Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a three-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma h and and degree courses at affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosat.edu.ng or email us on acosatinfo at gmail.com. Social media handles Facebook, Instagram, Twitter Hashtag ACOSAT.